Farfesa Hauwa biyu mun gode kwarai da wannan dama da kika bamu mu tattauna da ke. Yauwa. Yau ne ranar bikin iyaye ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yaba wa iyaye irin rawar da suke takawa wajen kula da 'ya'yansu da al'amuran da suka shafi ɗawainiyar gida kenan. To kamar wani ƙarin haske za a yi mana dangane da irin nauye-nauyen da suka rataya akan iyaye. Ɗawainiyar yara kan iyaye ba kaɗan ba ne. Duk mutumin da yake da 'ya'ya, tarbiyyar yara a kansu yake. na ɗaya za a koya musu ilimin da suke ya kamata na addini da kuma na boko idan musulmi ne a sa yaro ya koyi maganar addinin musulunci in kirista dai kuma shi ma ya koyi na kirista babban abin da ake ciki shine yawancin iyaye ba su kula da maganar addinin yara ba yaro ya kamata a koya musu cewa idan ka tashi za ka yi sallah za ka taimaka da ayyukan da ake a cikin gida sannan kuma maganar makarantar yara dole iyayen yara su kula da makarantar yaransu a bayanan ki kin nuna cewa akwai waɗansu iyayen da ba su ba da himmar da ta dace wajen wato kula da 'ya'yansu to kamar a ina matsalar take me yasa haka to yawancin iyayen da ba sa kulawa da wannan tarbiyyar 'ya'yansu da kuma kulawa da rayuwar 'ya'yansu da cin 'ya'yansu wannan iyaye daman su ba su zama masa iyayen za kira iyayen kirki ba da yawa suna nan shi yasa muke da matsalan har boko haram da muke da yanzu nan idan iyaye suna kula da 'ya'yansu da yara ba su yi wannan harkoki ba yaro an haife shi uba bai ba shi rukun kwanciya mai kyau ba ya bar yaro jina kwana da abokanai da abokan da ba su iya irin abokanan ba kaga dole yaro ya koyi halin da ba da kyau haka ita ma ya mace ya kamata iyayen su san waye ne kawayenta har ma a san wa suke bi saboda yan mata masu wasu lalacewa balle magana talla da ake yin nan tallan nan suke bata yan mata ba kaɗan ba To a farfesa wasu dai na cewa duk waɗannan matsaloli da kika lissafo idan aka je aka dawo za a ga cewa tushen su daga talauci ne. shi yasa ake samun gurɓacewar tarbiyya Kamar ana iya dogara da wannan magana dan a cewa talauci ba talauci ne ba mutuwar zuciya ne har da yake da yawa talakawa suna sun kula da iyalin wanda bai ya 'ya'yan su lada kira ba kan talauci ba ba za ka tsaya wajen za a biya talauci sa ka kira ƴaƴansa sa ya sata ba ko su shiga harkar da bai kamata ba dan ai talauci da ke a kuya ba su zama ƴaƴan iska ba ko kuma ƴaƴan banza ba to bai nufi a talauci suke kawo nan ba iyaye sun sakarci ne kawai a banza da waje tun yafi ƴaƴan suka fi karfin su sun masu auri mata da yawa kowa ta aihu a sake ta a aihuwan da sake a sake ta sun tara ƴaƴan da ba su iya kula da su ba saboda haka yawancin matsalar na akan iyaye maza ne ma suna ce da wannan matsalolin ba sa ɗaukar nauyin da ya kamata yanzu yawanci mata su suke kula da ƴaƴan To daga ƙarshe farfesa a fahimtar ki me ya kamata a fi baiwa fifiko don magance matsalar rashin kula da 'ya'ya yadda ya kamata? Kamar da ake faɗan cewa a takaita aihuwan nan. Ba wa ce ka a aihu bane ko a abin nan ba idan mutum sun ce ba zai kula da yara ba ya haifi daidai abin da zai iya kulawa ya duba ya yi zai iya kula da su ba su ci da sha da ilimin da ya kamata sannan kuma su gwamnati ma su kawo wani irin doka da zai sa duk wani mutumin da yake da ya'ya ya kula da ya'yansa duk wani almajiri da muke da cikin na tambaya ina ne iyayensu na fiye su ke soke kan mu yadda kama da almajiri daga wani gari a wani gari wani yaro ya karatu a garin su saboda haka gwamnati ɗauki mataki a kai. To a farfesa Hauwa biyu mun gode da wannan dama da kika bamu muka zanta da ke. To madalla ni ma na gode.